jama'a assalamu alaikum. A shirinmu da ya gabata, mun ji yadda gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje da kansa ya karɓo Abubakar Muhammad Inuwa kamar yadda ya alkawari har ya koma gida daga hannun hukumar DSS. Shi Abubakar ɗinnan shine babban ɗan marigayi Muhammad Inuwa mai kaji gayawa, wanda jami'an hukumar ta DSS suka bindige har ya mutu bisa kuskure. daga bisani sun riƙe shi abubakar suna zargin cewar wai yana da alaka da ƙungiyar boko haram Muhammadu Inuwa mai kaji gayawa ya mutu ya bar ‘ya'ya masu yawan gaske, wasunsu ƙanana. Dukan iyalan nasa sun dogara a kan abin da yake fita ya samo musu a kulle yaumin domin cin su da shan su da kuma suturarsu. Yanzu da babu shi sun zarmo marayu baki ɗayansu. Bari ma mu ji yadda matar marigayin da shi kansa abubakar ɗin suka bayyana halin da suke ciki. Taimakon da nake so, don Allah dan annabi a duba abin nan. ai mana adalci sarkin kano muna neman taimako dama kai mai adalci ne dan allah dan annabi a daɗa taimaka mana ina da ƙananu ga da Allah muka duka ƴaƴan shi margari wallahi duka 'ya'yansa ne su su goma sha uku ga su nan a gabana Allah ne mai ce da kowa sai shi a shi da muka dogara kuma kullum za a fita a lalubu to kuma kwana ya kare Allah ya sai an yi haka amma ina neman taimako sarkin Kano na gwamna a yi mana adalci a duba mana a duba mana don allah don annabi don allah don annabi a taimaka mana ina da kananu ga nan ba ka da cinye ba da na gobe mu dai fatan mu dai manya iya adar su shiga magana a mana adalci a mana adalci tunda dai gabaki ɗaya duk musulmi ne kuma da duk mai rai canza shi amma ya mutu ba ta hanyar da ake wannan ba ya mutu ta hanyar wani wata hanya wadda bai kamata ba bai ji ba bai gani ba ta wannan hanyar in ya mutu mu dai abin da muke fata mahukunta don Allah a mana adalci a mana adalci shine kawai mu fatan mu da su To kamar yadda muka alkawari za mu ji ta bakin dagacin gayawa wanda ya magana a madadin kansa da kuma hakimin ungogo kan abubuwan da suke son ganin ya faru na game da taimakawa waɗannan mutane waɗanda aka mayar marayu ba tare da haƙƙi ko kuma laifinsu ba. Cikakken sunana Alhaji Mukhtar Sale. Na to ga shi wani al'amari da ya faru tun kwanaki, ya zuwa yanzu tun farkon abin ka zama kusan uba a cikin abin ka shiga domin dai ganin cewar waɗannan mutane an samu daidaito da masalaha da kuma wato wani yanayi su kansu da za su ɗan ji wani sanyi a ransu. Ya zuwa yanzu za mu so mu ji menene yake faruwa. Abubuwan da duk muke na baya na ƙoƙarin da muka yi mun yi riga mun yi. Karamar hukuma da kuma mai girman hakimi bangaren sarautar Kano. Wannan mun yi bakin iya kokarin da za mu ci gaba da yi mun yi na kawo musu ɗauki da shauran duk abubuwan da ya gudana. Domin yin wannan nema isa gwamna ya shigo cikin al'amurkan saboda shigar masarauta da kan cewa lalle ne wannan ya kamata a tausaya musu kuma a duba hakkin nan nasu kuma a duba abubuwan nan a kalle da idan rahama kuma da idan musulunci. A wancan lokaci mai girma gwamna ya aiko wasu wakilai sun zo gidan nasu wanda a lokacin an ce a cikin tawagar da suka je har abin nan har da kai a ciki misali me ya faru a wannan rana? Eh gaskiya ne mai girma gwamna ya aiko tawaga ta akwai dan majalisa da shauran dai su wanda dai suka wakilce gwamna da shauransu dai kuma nima na daga cikin wannan tawaga. da kuma mai girma hakimin ungugu alhaji abdulkadir ahmed kedi wanda shi kuma ina bangaren masarauta tare da ni da shi tun da duk da aka gamu muna bangaren masarauta wanda muka zo gidansu da aka zo jajanta musu kuma aka ɗauki wani abun alferi ake musu kuma aka je aka ɗauko gayan nan aka zo aka jana'idarta da abubuwan da duk gwamnati ta kai ta ɗauki nauyin wannan ɗawainiyar da abubuwan da aka yi har da da za a ci ma gwamnati duk ta dauka wannan mm. wanda duk an riga an bayar an yi wannan da karamar hukuma tare da karamar hukuma gaba daya mm. yin wannan yasa aka aka dauko gawarsa aka zo aka sa kuma suke alkawarin taimaka musu da shauran sannan kuma aka kuma komawa don taho da wannan yaro mm. aka je muka je gidan da aka je gidan gwamnati tare da ni da hakimi da shi yan tare da kantoma da shi shugaban mazaba dan talata kenan dan talata karo duk wannan haka muka dungumin fili gaban gwamna shi ma muka jaka bayani a wannan yaro kuma muka taho tare da shi wanda suka alkawarin yan Allah ya yarda kuma za su taimaka musu kusan lokacin faruwar wannan al'amari ana gani kama wani abu ne mai kama da watakila kamar kuskure a iya cewa ya faru ko kuma dai wani abu makamancin haka a lokacin da kuka je wato ainihin shi gurin mai girma gwamna kamar yadda ya alkawarta batun wancan yaro za a sako shi kuma an sako shi a lokacin wanne jawabi shi mai girma gwamna ya muku eh gaskiya abubuwan da duk aka yi kan kuskure ne kuma ka san duk abubuwan da za su yi na manya akwai dai fada dai da za a yi saboda ko da kana kan hanya dai yaro ana aka ce ba a nuna masa cewar wannan sai a yi masa gargadi dan kada ya shiga cikin wasu bata gari ko kuma wasu mutane wanda za su kai shi su baro shi. Hmm. Wannan jan kunne amma wannan jan kunne na girma ne wanda yake ya dauki dama aka ce an yi haka to a yi da kuma fatan zaman lafiya. Na'am. yanzu ya zuwa yanzu lokacin da kamar mai yadda mai girma gwamna ya ambata cewar bayan dawowa zai fito da wannan yaro kuma alhamdulillahi gashi yayi. Uh, mm. ya zuwa yanzu su mai girma gwamna ya yi bayanin cewar waɗannan iyalai menene makomarsu? Eh, a yanzu dai har yanzu shi muke jira mu ji abin da gwamna zai ce domin amana alkawarin za a kyautata musu. a wannan lokaci to shi ne har yanzu muke jin wani irin abubuwa ne wanda ya kamata a yi musu hmm. don taimaka musu to shi ne har yanzu dai muke bibiya a kai har yanzu tun da dai ba a cin wa matsayar abin da za a yi musu ba. A lokacin ya ce za a taimaka musu ya yi bayani sosai da me za a taimaka musu? Eh, bayanin da ya bai faɗi cewar ga da abin da za a taimaka ba. amma dai bayanin da gwamnati za ta yi bakin kokarinta na taimakon da za ta yi musu don tausaya musu. Hmm. Hmm. kusan a iya cewa ranka daɗe tun farkon wannan abu kana ciki wanda kake ta bibiya wajen ganin cewar an samu wata matsaya gamsashiya kamar menene ya sa tun farko kai kanka ka shiga cikin abin kake gani kake ta bibiyar abin eh, saboda abin da yasa shi wannan da Allah da wa'adin nan nasu ya hadu gaskiya mutumin kirki ne kuma shekara da shekaru da 'ya'yansa da shauransu muna zaune da su lafiya kuma ba mu taɓa jin wani abu nasa na shi ko wani abu ba wannan ya sa shi ya sa na tsindama ciki na shiga don taimaka a kan su. daga ƙarshe yanzu menene fatanka dangane da haka ni yanzu fatana da nake yi ina so wannan iyalai na wannan bawan Allah da Allah ya rasuwa ne abin da nake so da kuma abin da aka yi kama alkawarin da gwamna wani kyautata musu nan da yake zai yi ina so gwamna ya cika alkawarin nan domin a rage musu raɗaɗin da yake damun su kuma yaran nan da aka bari din nan yau nan nasa mata ne nan ya suna gidan gansu amma akwai ƙananan yara wanda kai kanka sai ka tausaya musu domin wallahi ba za su iya ci da kansu ba sa iya ci da kansu mm. sai dai taimaka musu dauki kuma a taimaka musu yawwa shi ne abin da nake ni roƙon gwamnatin jiha mm. ta yi ta duba irin nan ta duba abin nan da idan rama mm. don taimaka wa'annan marayu da Allah ya kawo wannan ka'idar mahaifinsu mm. da yake ta riga ya zo ka'idarsa ta zo bayan da kuma za a yi wannan kuma abu ba ya zama makaddari dole ba zai wuce wannan lokaci ba. A wancan lokaci ranka daɗe ɗan majalisar jiha kamar yadda kace shine ake aka sa a gaba ake ta bibiyar abin ya zuwa yanzu ya ɗan yi muku tsokacin wani abu da ake ciki daga gwamnati? Eh har yanzu dai bai mana tsokacin ko menene ba. Mm. amma muna kokarin yadda za mu sake bibiyarsa don mu ji menene menene makomar wannan al'amurka. Na'am. Yau shi ne. Na'am. To duniya mu bi ta asese, to duniya mu bi ta asannu. duniya ƙasan matalauta to duniya akwai ma'azinta duniya ƙasan ma'azinta to duniya akwai matalauta amma duniya akwai ma'azinta to duniya akwai matalauta to duniya mu binta a sannu A shirinmu na gaba za mu nemi jin ta bakin ɗan majalisar da ke wakiltar yankin da ya haɗa da gayawa. A saboda yana daga cikin waɗanda gwamna Ganduje ya tura suka wakilce shi wajen jaje ga iyalan marigayi Muhammad Inuwa. Mu ji koya aka kwana kan alkawarin da gwamnan ya yi na taimakawa waɗannan iyalai da suka zamo marayu. A huta lafiya.